Duk masu kallon mu fata an kwana lafiya an tashi lafiya ga 'yan damban kudu nan su ma sun fara kallon mu sarkin yakin mawakan damban gargajiyar dai gashi nan yana wakan damba hakon bakuran ya ma ɗauki gangan da kai ya ma ɗauki gangan da kai ya fito filin daga masu kallon gashi nan sun da bahagon yan sanda ga kuma dogon magaji masu kallon yan sanda kenan a tsaye a tsakiyar fili Bakarwa Umaru Gurma da kenan da kuma shamakin autan mamman ga dai wannan wasa nan tsakanin shi shamakin autan mamman din da kuma bakarwa Umaru Gurma da. kai ga wasa kallon kuma ga shi ma a tafa mai waka dan gargajiyan ya ɗauko Thank you.

ladanan shi ma an ɗauko ƙasa ga shi nan ya fito gaban sarkin yakin mawaƙan damban gargajiya ga shi nan yana girgiza kai da hula ube a kai ya ne nan mazalla nan dange gabe na barke da shafan maya ba masu kallon ga kuma fashin nan shi ba an ɗauko waƙarsa a tafa sarkin yakin mawaƙan damban gargajiya suna tafiya suna safa suna faruwa ga yaci dai ya tsara ko ba su ga abu malin ga kuma shagon bada ga zuba agwa yan sanda nan sun zo sun yi a sun yi biyayya ga gurin wannan ci shugaba nasu masu kallon mu ta masu kallon mu ga kuma dabba nan yanzu ta haɗu tsakanin tsakanin shagon mada da kuma habu dan malumfashin masu kallon mu to masu kallon mu ga wannan wasa nan dai an ƙara dawowa tsakanin shi abu malumfashin da kuma shagon mada ga dai wannan wasa ga dai wannan wasa na to tsakanin habu dan mutan malufashin ne dai har yanzu da dai shagon madan masu kallon mu ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa na tsakanin abu malufashi da kuma wato shagon madan dai wannan wasa na masu kallon mu to alkalin wasan ya busa wannan wasa domin a sha ruwa ya kamo sa to ga dai wannan wasa nan tsakanin shagon madan ba ruwanka da wata an kalli kai ya koma ke To ga turmi na uku nan dai an ƙara dawowa tsakanin shagon madan da shagon abu dan mutan malufashin ga dai wannan wasa nan mai farin wandan shi ne shagon abu dan mutan malufashin ba su kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan tsakanin abu da mulabulin fashin da kuma shagon ba amma alƙalin wasan ya busa wannan wasa to damban su na yau ya riga ya ya ƙare masu kallon mu to masu kallon mu to masu kallon mu garaban nan da ashafa gashi nan sun to suna rawa gashi nan gashi nan sun to suna rawa gashi nan dai da bakon 'yan sanda da raban ibola da kuma a shafa sarkin yaƙi mawaƙan nan ba ga su nan su taho ga su nan su taho ga su nan su taho ga su nan su taho ga su nan su taho dai ga su nan su taho ga su nan su taho ga su nan su taho suna rawa to kuma to to ga wannan wasa na attake tsakanin Jiniyo garkuwar cindo da kuma coronavirus. Jiniyo garkuwar cindo shi ne mai bakin wando daga bangaren wato kurmada shi kuma mai hular shi ne wato coronavirus daga bangaren kudu. to gane wannan wasa nan tsakanin coronavirus ɗin da kuma jiniyo garkuwancin nan. masu kallon mu kada ku ta wannan wasa da yana zuwa muku ne daga birnin duko a filin wasa na yam traditional boxer association katsina state of nigeria ga dai wannan wasa nan masu kallon mu junior da kwacin da cikin ba junior na wuce lai in ba yayi kai yayi junior don ba da ba kira la ilaha illallah coronavirus junior da kwacin da Ka dai wannan wasa nan wallahi kana junior da kwacin da kana da kwacin da Kun dai ji abin da shi wato sakataren wannan kungiya yake faɗa. To, ka dai wannan wasa nan. To ga dai wannan wasa nan. To ga dai wannan wasa nan tsakanin Jiniyo garkuwar Cindan da kuma virus. Wallahi ya kallo duk ƙarya ce don faɗa nan. Samun sai ta bai da yi Jiniyo ya kai da ya ya kai da kuma da wannan wasa nan tsakanin manin da kuma jiniyo ga kuwancin da gade wannan wasa nan gade wannan wasa nan gade wannan wasa nan So ga su rabanan da su ba 'yan sanda su so sun raba

dan dan bane amma isa abu dan dan kana yi da daure ta kuma kuma to masu kallon mu kun dai kowa yayi magana kowa yayi magana amma kai na kyale ka na gode amma gobe ka daure mu dan bane ta yi magana to da ka shirya gobe a gidan ina kada ku da dubu goma to kun dai ji abin da ciya ban ya fada abin da ne da abin da ba ya san da abin da da ba ko mai gobe da ni za mu ko ba ka amma ba ku da ku yi ba abin da ko ka to a da ta ko dai ku da bi abin da ni da kawai ne da ban da ma ba na da ba kowa dai yana magana garaban nan yana rawa garaban nan dai yana rawa yana coki za masu kallon ga dai shi dai to raban ibola dai kenan raban dai ibola kenan kallon mu ga turmi na uku da an ƙara dawowa tsakanin corona virus din da kuma tiniyo garkuwancin da Ga dai wannan wasa nan, ga dai wannan wasa nan, ga dai wannan wasa nan. motocin nan to masu kallon to masu kallon to ciyaman ya raba wannan wasa domin an yi turmi uku masu kallon to ga kuma dogon magaji nan sarkin yakin mawakan bangar gargajiyan ya ɗauko waƙarsa. ga amanin garkocin da nan wato jiniyo garkocin da ya zo gurin shi kuma gadin sun gaisa har da dan yalan sikiro to masu kallon mu gashi dai dare yayi shi kuma mai gajeren wandon ne dan yalan sikiro tsakanin sakwaran da kuma dan yalan sikida To gaskiya alkalin wasan da ya ce aman ya ƙara busa wannan wasa, amma dai sakamakon dare ya yi an ce a bari sai gobe a ida shi ba su kallon mu. To sai gobe idan Allah ya kai.